wani irin mahaukaci ne kai ina sallah ka wuce ta gabana baka san ba a wucewa ta gaban mai sallah ba yace ya haƙuri ya haƙuri wallahi ban ganka ba saboda tsananin soyayya da nake wa lela ban ma ganka ba yace amma kai ka ganni <laughs> yace na ganka yace to sake sallaka dan da san da kake wa Allah ya kai inda ya kai ba za ka san wani ya wuce ta gaban ka ni da nake tsananin san lela ban ganka ba amma kai da kake san Allah ka gani yace ka sake sallah an ce akwai tabi'in da urwatu bin zubair sai ya samu ciwo a kafarsa imamu zahabi ya ka cikin siyar mm. ya samu ciwo a kafarsa ciwon ya yi tsanani ya kama hanya za shi sham ne ya samu ya gamu da ciwon a hanya sunan sa'ara za ciwon yana zuwa kafin ya je kafar takumbura mu'awai ya sa aka nemo masa likitoci suka duba kafar na yace ko nawa a kashe a samu masa lafiya suka ce wallahi kafar nan sai dai a yanke ta ba yadda za a ce ba yadda za a sai dai a yanke ta sai aka tambayi yayan urwatu to yanzu a gaya babanku suka ce a ah, kakku gaya masa za a yanke kafar ku bari ya tada sallah sai ku yanke in yana sallah baya jin suka baya jin sara baya jin dimi baya jin radadi baya jin zogi so da haka sai da aka bari urwatu ya tada sallah sai masu aikin cire kafa suka zo suka auna inda za su yanke irin yankewar da ba sai an sa an kashe gurin ba aka kama yankan kafa yana sallah aka, aka dinga yankan kafa ana tsana jini ana yankan kafa ana tsane jini sai da aka cire kafa kawai sai yiwu zai fada aka tare shi sai ga ya me faru aka ce ai dama ka ce ta lalace to shine aka ce za a yanke ta amma ana so a yanke ta baka ji zafi ba to a bari sai ka ta da sallah in ka shiga wannan baban sai a ce ka sake sallah akwai sahabin da ya ta da sallah yana karanta suratul kafi aka harbe shi da kibiya ta cake masa a kafa aka sake harbinsa da kibiya ta cake masa a kafa sai da aka kibiya uku amma ya ci gaba da karatu ya ta ci gaba da sallah abokinsa da ke bacci yana jiran lokacin gadinsa ya yi sai ya ji shi yana muryarsa tana canza yana farka ya ga kibiya uku a jikinsa ya ciccire kibiyoyin ya ɗaure masa gurin jinin bayan ya karasa sallah ya ce me yasa baka tsaya ba me yasa baka tashe ni ba ya ce daɗin surar da nake karantawa ne ya ɗauke min hankali shi yasa raɗaɗin sai ya shiga cikin soyayyar Allah sai kawai aka shanye shi yasa suka ce annaharu lil jasad wal layli ruh